This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25, 31, a 41 sai kuma ta yanar gizo ko intanet a kan voahausa.com a jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad da lol niya da kuma fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed da Usman Kabara da kuma saura abokan aiki daga washinta gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Lahadi ga kanan labarai. Kungiyar mayakan sa kan Hezbollah a kasar Lebanon sun ce harin saman da Isra'ila ta kai ta sama ya hallaka wasu ko wani daga cikin mambobinta. A yau Lahadi ne tattaunawar zaman lafiyar kasar Yamal take take karewa na kwanaki shida bayan da aka tattauna akan mafitar kasar akalla an ceci mutane dozin biyu a wani jirgin ruwa da igiyar ruwa ta watsu tsakiyar birnin indonesia daga cikin teku To sakamakon wucin gadi na bincike na gwamnati a jamhuriyar Nijar ta kaddamar game da yunkurin jin mulkin da ta ce ta murkushe a tsakiyar makon nan ya ba da damar tsare wasu hafsoshin soja har guda tara waɗanda za a gurfanar da su a gaban kotun soja nan gaba kadan za mu ji sunayen waɗannan sojoji da aka tsare da kuma matakan da ake ɗauka a jihar oyo ta najeriya an gudanar da wani taron mauludi yayin da matasan wani yanki a jihar bauchi suka gudanar da aikin gayya grace tana tafa da shirin bishara to amma yanzu ga cikakkun labaran duniya nan Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Ƙungiyar mayakan sa kan Hezbollah ta ƙasar Lebanon sun ce harin saman da Isra'ila ta kai ta sama ya hallaka ɗaya daga membobinta wanda ya share shekaru fiye da talatin a gidan yarin Isra'ila bisa zargin aikata kisan kai. samir kantar na ɗaya daga cikin ɗaruruwan hezbollah ɗin da suka tafi syria don taya mayakan sa kai na bashar allah assad yaƙi bayan ɓarkewar yaƙin basasa a shekarar 2011 a ƙasar harin dai na yau lahadi ya fada ne kan wani gini a jaramana wata unguwa a wajen gari da ke kudancin damascus ba da wani tankiya a isra'ila ko kuma martanin da isra'ila ta maida a kan lamarin wacce ta sha kai hare-hare a syria daga 'yan shekarun baya mafi yawanci a kan tawagar da isra'ilan kan ce suna dauke da makamai ne ta hanyar su garin shiga syria ta lebanon An dai ɗaure kantra a shekarar 1979 wanda bisa zargin kashe ɗan sandan Isra'ila da kuma wani mutum da 'yarsa tare da lokacin da kuma matarsa ta shaƙe wani yaro a lokacin da suke ɓuya a gidansu. A yau Lahadi ne tattaunawar zaman lafiyar ƙasar Yemen take gabata kuma ya kamata ta ƙare bayan kwanaki shida da ake tattaunawa wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya. jagoran tattaunawar a garin geneva daga majalisar ɗinkin duniya old sheikh ahmed ya bayyana matukar damuwa game da ci gaba da yaƙi tsakanin sojoji masu goyon bayan gwamnati da 'yan tawayen huti jami'an tsaron yaman sun ce akalla mutane 68 aka kashe a tsakanin kwanakin nan a lardin hajja da ke kusa da iyakar ƙasar yaman da saudiya matattun da suka hada da 'yan huti guda 40 da kuma sojojin gwamnati guda 28 sai kuma waɗanda suka jikata daga dukkan ɓangarorin biyu masu fada da juna waɗanda a jiya asabar suka yarda da kafa kwamitin da zai kalli maganar tsagaita wuta a tsakani majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da mutane 5,800 yakin ya laƙume daga bara zuwa bana. kafar yada labaran kasar sin ta bayyana cewa wata babbar zabtarewar doron kasa ta binne wasu gine-gine akalla guda 22 da rukunin gidajen ma'aikata guda biyu mutane 21 sun ɓace amma rahoton baya ya nuna mutane 41 ne suka ɓata Kamfanin dillancin labaran na China mai suna Xinhua ya ce zabtarewar kasar ta faru ne a yankin Shenzhen da ke lardin Guangdong da safiyar Lahadin nan. amma an tura ɗaruruwan masu aikin ceto wajen jami'ai sun ce an ceci mutane shida daga cikin daga waɗanda masifar ta shafa waɗanda hudu daga ciki kuma suka ɗan ji rauni yankin shinhua dai ya bai faɗi adadin da suka jikkata ko kuma suka mutu zuwa yanzu yanzu ba sannan ba tabbacin abin da ya haddasa zaizayar kasar da ake yawan samu a 'yan shekarun nan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington A yau Lahadi masu kada kura a kasar Spain sun nufi rumfunan zaɓe da masu tsokaci ke ganin zai iya zama zaben 'yan majalisar dokoki mafi tarihi a kasar. Sababbin jam'iyyu guda biyu ne ake ganin za su iya ba wa tsofaffin jam'iyyun kasar mamaki a zaben musamman jam'iyyar 'yan gurguzu da kuma ta Prime Minister kasar Mariano Rajoy wanda masu ra'ayin 'yan mazan jiya suke ciki sauran ƙuri'un ragowar jam'iyyun kuma guda uku da suke ke ganin za ta iya yiwa su yi raba daidai wanda hakan bai ba wa sababbin jam'iyyun dama na taka rawar gani ba wannan sauyin yanayin siyasar zai girgiza salon siyasar kasar ta spain inda masu kada ƙuri'a ke tururuwa kamar kaso 80 daga cikin 100 ba kamar a baya da ya wuce ba wanda bai wuce kaso 69 ba a shekarar 2011 tattalin arzikin kasar spaniya dai ana sa ran zai kara dagawa da kaso uku a bana wanda hakan zai sa wasu kasashen ƙasashen turan jin dama su ne amma kuma har yanzu akwai matsalar fama da rashin aikin yi da rashin daidaita tsakani a ƙasar A jiya Asabar 'yan takarar da ke neman jam'iyyar Democrat ta tsaye da su takarar shugabancin Amurka sun yi tattaunawar ko kuma mukabala kashi na ƙarshe na neman shugabancin ƙasar inda ba gabaɗansu suka mai da hankali game da maganar tattalin arzikin ƙasar da kuma maganar tsaro inda suke fatan a murƙushe 'yan ta'addar ISIS. Ɗan takara bani Sanders ya ce bai kamata Amurka ta yi kamar 'yan sandar duniya ba. 'Yan ISIS abu ne da ya kamata a haɗa ƙarfi da ƙarfe haɗe da ƙasar rasha da kuma rundunar sojojin ƙasashen musulmi inda ya ce ina fatan in faɗa wa saudiya a zo a fuskanci isis maimakon kashe kuɗi da suke yi a yaƙi a yamal haka kuma ƙasar qatar ta zo ita ma a yaƙi isis tare da ita maimakon hallaka dala amurka biliyan 200 a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya ita ma hillary clinton ta ya goyi bayan sojojin taron dangin da ke ƙoƙarin murƙushe 'yan kungiyar ta isis sai dai ta ce tana neman bayan kurdawa da kuma 'yan sunni amma ba ta goyon bayan aika sojojin ƙasa zuwa can ƙasar domin hakan babban kuskure ne tsohon gwamnan maryland martin o'malley shi ma ya yi tsokacin ayyukan ƙungiyar ƙasashen afirka yadda ya kamata su yi a Somalia. Akalla an ceci mutane dozin biyu a wani jirgin ruwa da igiyar ruwa ta watsu tsakiyar birnin Indonesiya daga cikin teku. Da farko wani masunci ne ya tsinci wasu mutane da suka tsira guda hudu maza biyu da mace ɗaya da wani yaro. Daga baya kuma aka sami wasu mutane 21 da gawarwaki guda biyu a wani gulbi. Jirgin ruwan dai yana dauke ne da akalla mutane fiye da guda 100 a hanyarsa ta zuwa wani tsibiri. Haka haka kuma ma'aikatar harkokin sufurin kasar ta ce jiragen ma'aikata sun fantsama cikin teku domin nemo waɗanda suka rage da sauran rai ko kuma suka jikkata jirgin da yana hanyar ne ta zuwa wani gari da ake kira kolaka zuwa siwa da ke tsakiyar wani tsibiri da ake kira sulawesi a lokacin da ya gamu da wannan rashin kyan yanayi yawancin yankunan da ke indonesia dai akalla tsibirai dubu goma sha bakwai ne sannan kuma wannan abu abubuwa na fito na jiragen ruwa su ne hanyar da suke bi wajen zuwa waɗannan tsibirai haka daga ƙarshe an bayyana cewa ana fatan hatsarin ya zama cikin sauƙi. Usman Kabara ya karanto mana labaran duniya. sakamakon wucin gadi na binciken da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kaddamar game da yunkurin jin mulkin da ta ce ta murgushe a tsakiyar mako ya ba da damar tsare hafsosin soja har guda tara waɗanda aka ce za a gurfanar da shugaban kotu nan gaba kaɗan. kamar yadda minista harkokin cikin gida na jamhuriyar Nijar ɗin Hasumi Masaudu ya sanar a wani taron manema labarai. Don kan a yi ne muka kama su kahin su yi ɓannan ga sunayensu. da harko dai general eh, salu suleiman na biyun colonel idid dan hawash da wani kuma lieutenant colonel tahiru zarmash da kuma lieutenant colonel nari mai duka da kuma kwamandan isufu umaru da kapitan amadu shekarau shi ma kwamandan kinne na sojajen da ke walam da kapitan isa amadu kunce da lieutenant korau na bataillon d'artillerie na tilbiri da su lieutenant awal hamba an babu fararen kula sojawa kawai ne furnuma ma ba mu ji sunan ɗan siyasa ba cikinsu amma anket cikin yanzu ta fara wannan al'amari na wakana ne a daidai lokacin da ake ja in ja tsakanin bangarorin siyasar kasar a game da shirye-shiryen zaben 2016 musamman abin da ya shafi kundin rajistar zaɓe da 'yan adawa suka ba da sanarwar kin yarda da abubuwan da ya kunsa har ma suka kaura cewa kwamitin bincikensa muhammadu dudu shine kakakin kawancen fpr na 'yan adawa ba komai bane illa irin tsarin shugaban kasa isu mahmud wanda shi ne ya tsara irin wannan saboda yana tsoron shugaban muhammad usman yana tsoron shugaban muhammad yana tsoron shugaban sai ni umaru saboda ya san waɗannan mazaje idan suka tsaya gaba ba da wata sa. a tasu sanarwar da suka fitar jam'iyyun da ke mulki na ganin wannan mataki na 'yan adawa da rashin tanadin bayanan da za su tunkari talakawa da su in ji abubakar sabo sakataren harkokin zaɓe a jam'iyyar pnds tarayya sun yi shekara biyar ba su fita da cikin yamai ba suna dibin gwamnati ta faɗi ba su sun kaga mutanen su ba yau zaɓe ya taho an ka ce gaban goshi ba su san wanda za su yi ba. Ganin irin cikas ɗin da rashin jituwar bangarorin biyu ka iya haddasa wa shirye-shiryen zaɓuɓɓukan na baɗi ya sa sakataren watsa labaran ƙawancen MRN Ali If Bego kiraye-kiraye ga 'yan adawa su yayyafa wa zuciyarsu ruwan sanyi. Allah ke ba da iko, an Allah ya ba su iko sai su yi zamaninsu. amma yau zamanin isu mahmudu ne allah ne ya bashi shi kenan su zo su haƙura mu ci gaba da gyaran ƙasarmu a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana a ɗaya ɓangare hukumomin nijar sun kama wasu 'yan adawa biyu da suka hada da dudu muhammadu na cds rahama da ibrahim hamidu na mnsd nasara waɗanda ake tsare da su a ofishin 'yan sandan farin kaya tun a yammacin asabar ya zuwa yanzu ba a yarda a ziyarce su ba to amma makusantansu na cewa matakin na da nasaba da karyatar da yunkurin juyin mulkin da gwamnati ta ba da sanarwarsa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger ta gaida sule barma wasu al'ummar musulmi a jihar oyo da ke yankin wato kudu maso yammacin najeriya sun gudanar taron maulidi An kwana ana yin maulidin shekara-shekara a babban masallacin Juma'a da ke karar shanu a kinyale waje da birnin Ibadan. Sheikh Sa'adu Muhammad ya jagoranci maulidin. Wato shi maulidi falalarsa ne cika umarni na Allah subhanahu wata'ala da yake neman dukkan musulmi ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallama. To ne falalarin maulidi da kuma dasa soyayya shi ga zuciyar dukkan mummune saboda soyayyar annabi ita ce rayuwar dukkan wata ibada soyayyar annabi ita ce gozarin zuwa tashin kiyam da kuma godiya ga Allah da ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam wadda duk wata rahama ta Allah babu rahama da ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya ba mu shi ya zo mana da musulunci ya zo mana da alkur'ani wanda waɗannan abubuwa da zo shi su ne hanyar tsiran mu duniya da lahira da me da me ake yi a lokacin maulidi lokacin maulidi abinda ake yi farko shine addu'a karatun alkur'ani zikiri salatin annabi da kuma karanta abin da ya sawaka cikin tarihi daga haihuwa annabi har zuwa rayuwar shi da irin halayen shi wanda a cikin wannan ne za mu ɗauki cikakkiyar rayuwa don allah subhanahu ta'ala ya ce muna duk abin da za mu yi na ibada annabi za mu yi koyi da shi saboda haka waɗannan abubuwa su ne ake yi a cikin maulidi saboda mutane su tashi da tarbiyya ta annabi sallallahu alaihi wasallama su wane ne ya kamata su yi maulidi a to dukka kowa da kowa ya kamata ya maulidi saboda dalilai da dama farare ya kamata su yi maulidin annabi saboda annabi fari ne kamar su hakanan bakake ya kamata su yi maulidin annabi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama bai mai da wato daraja wani mutum wanda ya zo ya ba da gaskiya da shi baya ba hakanan hatta dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallam bai su ba sai da ya kare haƙƙinsu hakanan maza da mata kowa ya kamata ya murna da haihuwar manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam Allah gafarta malam a ina ya kamata a yi maulidi maulidi ya kamata a ko ina farko musulmi shi kare akan kanshi ana so ko da yaushe duk abin da zai yi ya tuna da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tuna da annabi akan wani abu da zai yi ya tuna cewa annabi ya ce abin yana da kyau ya yi ya yi maulidi ko kuma ya tuna cewa abin da zai bai da kyau in ya tuna ya yi maulidi to haka nan kuma bare har a ce ya samu wadata a cikin gidan shi ya zaunar da iyalin shi a matsayin ke mata cewa ga irin karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda mace za ta yi zaman aure da za ta yi ba da 'ya'yanta tarbiyya sannan kuma ku yara ga irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da yara ga yadda zai ba su tarbiyya in yi haka nan shi ana iya kiran shi maulidi maulidin dai ya sami halartar shehunan malamai da jama'a daga sassa daban-daban na Najeriya Thank you. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga karar shanu ta Akinyele a jihar Oyon, Najeriya. La ilaha illallah Allah ka ji kan Muhammad. La ilaha illallah Allah ka ji kan Muhammad. La ilaha illallah To a gaida Hassan Tambuwal daga can Bauchi wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya ziyarci wani yanki mai suna Gwaskwaram inda matasa suka ce sun gaji da jiran gwamnati ta yi musu hanya. Sunana Kabiru Hassan Ladan. Eh wannan aikin ya gaskiya mun tsara shi ne saboda wannan gunduma namu saboda rashin hanya shi ya sa muka fito da kanmu muka fara gyaran wannan hanya domin gwamnati in ta gani ta taimaka mana ta ba mu gudumawa ko da greda ko da ɗan kayan aiki haɗuwa mana ko da drainage ne a wannan kururruka da suke damu a wannan wuri Nana ibrahim ditar mun fara wannan aiki ne domin mu gwada mu gwamnati hubbasan mu kuma sannan mu tabbatar musu da cewa mu matasa ne masu kishin ganin ci gaban wannan yanki namu domin wannan hanya dai taimaka ma gwamnati wurin ci gaban tattalin arzikin jiha domin muna noma abubuwa da dama irin su masara gero shinkafa da irin waken suya da kuma shi kansa kariɗi wadda yanzu haka farashinsa ma ya farashin man fetur a kasuwan duniya. jim suna na yushau muhammad shugaban matasa gundumar gwaskwaron bangaren mu na matasa mu ne dama masu karfi masu gudanar da wannan aiki na gayya. Ku matasa kun yi kaman ku nawa wanda kuka yi wannan aikin gayya? A gaskiya matasa ina ganin za mu kai kimanin dubu ɗaya da ɗari biyar. To wannan ƙara dai na wani gune yadda yake ake sare itace domin saboda samun sun faɗa a yi amfani da shi wajen hanyar wucewa. sunana abdulhamid rufai dan majalisa mai wakiltar zungur galambi da miri a majalisar jihar bauchi tun ba yau ba lokacin da nake kamfen a mashin na biyu wannan gurare kuma yana cikin kudirin da na rubuta insha Allah zan tura a ita ƙwaryar majalisa na inda da fitar da mutane na a cikin wannan kangi abin da dai baka mamaki shine tafiya ne wanda bai wuce minti 15 ko 20 ba kana gani tun safa da kai muke bamu iso ba sai yanzu karfe hudu da wani abu wannan waje yana da bukatan a ji tausayin su a taimaka gwamnati ta duba da idan rahama domin a fito da mu daga wannan kanki sunana alhaji abdullahi mai kano mai gunduman gaskwaram da na tinkari nawa gidan kohar gidan nawa a gaskiya na sha mamaki babu shakka na yi munna to da yaya hanyar take gaskiya zancen magana hanya kan mu bamu da shi ko kwatantawa a gaskiya amma a wannan karon samun wannan dama wanda yadda ya tashi ta da shi yallaɓai suka fuskanci gaskwaron muna ga kamar mun fito waje insha Allah Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya Yeah. gaida Abdulwahab Muhammad masu sauraro ana tare ne da sashi wasu na murya Amurka daga birnin Washington DC a halin yanzu ga Grace nan ta shigo da shirinta na bishara. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa shirin bishara. Wani abu da ya zama babban kalubale a kasashen duniya baki ɗaya shine yadda matasa suke ƙara shiga ayyukan asha, kama daga shan miyagun ƙwayoyi da tashe-tashen hankali da kuma rashin ƙin sauraron na gaba da su. Ta haka shirin ya gayyaci rabar Muhammadu ɗan amarya wanda na fara da tambayar shi abin da yasa yake gani mai da hankali kan tarbiyyantar da yara zai taimaka wajen shawo kan matsalolin da suka addabi al'umma. Yara su ne manyan gobe kamar yadda suka magana suka faɗi. kuma idan muka bar yara suka sangarce daga yanzu to a gaba za mu samu sangartattun manya a ƙarshe kuma za mu samu sangartacciyar ƙasa to menene maganin wannan maganin wannan shine abin da Allah ya gaya mana a cikin littafinsa mai tsarki Allah ya faɗa mana a cikin littafin Imanu Sura ta 22 aya shida cewa ka hori ɗanka farkin da zai ko ya tsufa ba zai rabu da shi ba wato ma'ana ka hori yaro a cikin tafarkin tsoron Allah kana mai bin Yesu almasihu ka yi kokari ka horar da ɗanka a tafarkin Yesu almasihu tun daga kuruciyarsa koya masa fari da baki na sha'anin rayuwa ta ruhaniya da kuma rayuwa ta ƙasa inda yake raye a ciki a cikin wannan maganar Allah ta nuna mana a kubawar shari'a kubawar shari'a ta annabi Musa a cikin attaura sura ta shida aya shida da bakwai cewa waɗannan kalmomi da na umarce ka da su a yau za su zauna a cikin zuciyarka za ka koya wa 'ya'yanka su da himma za ku haddace su sa'ad da kuke zaune a gida da sa'ad da kuke tafiya da sa'ad da kuke kwance da sa'ad da kuka tashi wato ma'ana Allah yana so mu hori ‘ya'yanmu a cikin maganar Allah su tashi da sanin Allah su tashi da sanin maganar Allah su zama cikakkun kirista masu tsoron Allah masu gudun duniya masu gudun zunubi idan haka ta faru idan an kwan biyu suka zama manya batun abubuwa da muke fama da su a ƙasarmu ko cikin gida Najeriya ko kasashen makwabta a nan Afirka ko sauran kasashe zancen abin nan da ake kira corruption wato ma'ana corruption abin da ya shafi wasa da kuɗi almubazzaranci da dukiya ta gwamnati ko dukiyar amana da aka bayar idan muka horar da 'ya'yanmu to ba shakka za mu girma mu samu tsara mai tsoron ubangiji tsara kuma mai kiyaye amana tsara kuma mai tafiyar da rayuwa yadda ya dace domin ingantar ƙasa. Daga nan abin da muke fama da shi na biyu batun zancen mataka da ƙiyayya ko domin ko domin siyasa ko domin addini idan tsarin nan ta yara sun samu tarbiyya ta tsoron ubangiji a ransu in sun girma duk wanda zai rinjaye su zai ja su ko ta wurin kudi ko ta wurin ziga su fada su tsoma kansu a kan abu ba mai kyau ba ta fuskar fadace-fadace tuna fa rai guda ɗaya ne idan ran nan ya subuce ya faɗi, an kashe ka to ka tafi kenan ba dawowa ba dawowa kuma sai babban abin tsoron kuma abin da zaka tarar bayan ka bar duniya wato na dangin hisabi wanda zaka fuskanta a wurin mahaliccinka to tsoron Allah zai taimaki yara su kauce ma waɗannan abu har ila yau tarbiyyar da za a yi wa yara idan suka girma wata matsalar da muke fama da ita a zamanin yau ita ce matsala ta shaye-shaye misali shaye-shayen kwayoyi kwayoyin na ko na bature ne wanda aka murmula ko kuma kwayoyi ne wanda aka yi da siffarin ruwa ko kuma kwayoyi ne na gargajiya na wasu 'ya'yan itatuwa ko saiwar itace wanda za a sha ta kaɗar da mutum daga cikin hankalinsa ta fitar da shi daga cikin basira ta sa shi ya rika yin abu kamar mahaukaci don ba zan ce kamar dabba ba domin dabba ba mahaukaci ba ce dabba tana da hankalinta amma wanda ya bugu wani lokaci ya fi dabba dabbanci har ma sai ka kuma ce gara dabba ta san ubangijinta ta san biyayya ga ubangijinta amma wanda ya bugu iyayensa ma gaba ɗaya wani lokaci ya kan manta da su to koyaswa da tsoron ubangiji na kawar da wannan abu na gaba kira da zan yi wa mm, matasa su matasan da kansu maganar Allah ta koya mana a cikin littafin mai wa'azi Sura goma sha biyu aya ta fari maganar Allah ta ce, Ka tuna da mahalicinka kuma a cikin kwanakin kuruciyarka kafin miyagun kwanaki su zo shekaru suna gusowa inda za ka ce ba ni jin daɗinsu. Ma'ana tun kana da kuruciyarka, ka yi bautar Ubangiji, ka bauta wa Ubangiji da sahihiyar zuciya. ka sani cewa daga gare shi ka fito gare shi kuma za ka koma kuma koma wannan ko ba dade ko ba jima tafiyar tana jiran ka haka yake allah sa mu yi rayuwa kullum da tunanin komawa ga mahalicinmu abin da ya sauka kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya yanzu a madadin rabar muhammadu dan amarya da kuma josel marisa da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari kauna allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom Toma da la'ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC kada a manta da cewar waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku a wato sa hanyoyin sadarwa na intanet da kafofin yada labarun wato hanyoyin ku na rediyo da kuma gidajen fm a jamhuriyar nijar ga usman ya komo da takardattun labaran duniya Ƙungiyar mayakan sa kan Hezbollah a ƙasar Lebanon sun ce harin saman da Isra'ila ta kai ta sama ya hallaka ɗaya daga cikin mambobinta wanda ya shafi shekaru fiye da talatin a gidan yarin Isra'ila bisa zargin aikata kisan kai. samir kantar na ɗaya daga cikin ɗaruruwan hezbollah ɗin da suka shiga siriya don taya mayakan bashar al-assad yaƙi bayan ɓarkewar yaƙin basasar ƙasar a shekara ta 2011 an da ya ɗaure kantar ne a shekara 1979 bisa zargin kashe ɗan sandan isra'ila da kuma wani mutum da 'yarsa da kuma matarsa ta shaƙe wani yaro har ya mutu a lokacin da suke ɓuya a gidansu. A yau Lahadi a tattaunawar zaman lafiyar kasar Yamal da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya ya kamata ya ƙare bayan zaman tattaunawar kwanaki shida da aka yi biyo bayan yarjejeniyar tsagaita wuta. Jagoran tattaunawar a garin Geneva daga Majalisar Ɗinkin Duniya Old Sheikh Ahmed ya bayyana matukar damuwa game da yadda ake ci gaba da samun tashe-tashen hankulan da kuma yadda sojojin gwamnati da na 'yan Houthi suke sake arangama. gama. Kafar yada labaran kasar Sin ta ce an sami zaizayar kasa a garin da ake kira a garin da aka samu da suna Guangdong inda ta hallaka mutane sannan kuma ta danne gidaje akalla guda 21 tare da rukunin wasu gidajen ma'aikata. jami'an sun ce an cici mutane shida daga masifar waɗanda hudu daga cikinsu suka ɗan ji rauni yankin shinhua bai faɗi adadin waɗanda suka rasa ransu ko kuma suka jikkata ba a yau lahadi masu kada kura a kasar spain sun nufi rumfunan zaɓe don nuna yin zaben da ake ganin cewa zai zama mafi tarihi a zaben 'yan majalisar dokokin kasar sababbin wasu jam'iyyu guda biyu ne ake sa ran za su ba da mamaki a zaben kasar musamman jam'iyyar 'yan gurguzu da ta firaministan kasar toma da lagai da Usman, masu sauraro da takardattun labaran muka zo ga karshen shirin wannan lokaci sai gobe da karfe shida na safiya za ku ji mu da wasu shirye-shirye cikinsu. har da ciki da gaskiya inda za mu ɗora kan tattaunawar da muke yi da wasu 'yan fashi da makami waɗanda suke bayyana dalilansu na yin fashi kafin mu yi bankwana ga ɗimbin gaisuwar sashen hausa na murya amurka zuwa ga hajiya hawa da mijinta alhaji lawal sallau ma daki unguwar nufawa a baucin yakubu muna taya su muna aurar da ɗiyarsu da suka yi a jiya sabar a bauchi allah ubangiji ya sanya alheri haka kuma muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga alhaji ahmed lame ciroman manwanti tare da iyalansa abocin yakubu da fatan kuna na lafiya yanzu a madadin saura abokan aiki musamman ma dai usman ahmad kabara ibrahim alfa ahmed ne a birnin washington dc ke cewar mu huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.